muna nan muna to kayan ba kai <laughs> ba taba shi ke fara rawa wallahi Allah ga jago ba ko wallahi da ma ni ya fi saurin kisa daga ya taba yake yin kisa amma wallahi yanzu sai mu ga daga an taba shi ke rawa Ola gade do banna. Manu kola be do gore ko bangaren goro mana. Ola gade do banna. Ayyo! Ola yayi lai. Ola ya kara. Yayi plat. Subhanallah. Ola manu ya yanke manu kola be. Na ya muku. Ola manu kola be. Ai idan an taba shi akwai matsala wallahi yanzu kababuwansa ba sa haduwa. Allah, Allah dai kiyaye. Kai, ta kura da shi ba. Wallahi ka kura da shi. kai da gama dawowa ba ba kakka tashi ya yi darasa kakka tashi ba to ina gaya muku wallahi kabarsa ba ta gama dawowa ba wallahi da alama ku dan bashi ruwa tuku eh ku bashi ruwa kan ku girajin ta ya koma baya to Allah ya kiyaye ka gani ko wallahi dai manu kola bai baya dauko duka yanzu to amma ga fa ya tarar sana ga kuma a bagon kawo jina za a yi wannan dambe to to ga ban nan yanzu wannan dambare da za a yi shi wallahi dambare mai abun mamaki dan tashen bangaren kudu da kuma dan tashen bangaren goro ma da bagon alkawoje da shagon dan hausa kada ku manta wannan shagon dan hausa shine wanda ya sami wannan shagon dan hausa shine wanda ya sami wato autan FBR ya masa mugun kisa a wannan gidan to tun daga wannan kisan da ya yi ba sai su 'yan damban suke shayin sa wallahi wala bangaren jamus da bangaren gurma da shayinsa suke amma kuma ran an haɗa yi da bakon alkawuji bakon alkawuji ya ce ba ya yi an haɗa yi da ramadan ramadan ya ce ba ya yi amma yau na ga bakon alkawuji a zuciye wallahi ya fito ya kamo shi ta za mu gani dai wannan dan ba za mu ga yadda za ta zai rama wa autan ya biyar ko shi ma za a sa shi a layi ta wallahi ga dai dan banna wallahi ga daidan ban nan bagon alkawoji gashi nan da shi da wato shagon dan hausa ta ha gashi nan ba an fara damban wallahi an fara damban Allah dai kiyaye an sallamu dai manin kulabe la ilaha wallahi ga dai dabban nan bakon alkawuji ya nutsu shagon dan hausa ya nutsu wallahi komai zai iya faruwa dan ga sunan a nutsaske a gabana ga sunan dai kowa yana karatun da ya iya kowa yana karatu za mu ga wanda zai iya wanda zai hadda wanda dai ya bige shi ya hadda ko ta wallahi dai to ga yanar da ba su buga ba labari ya ce to ga dai na wannan annabi wallahi ga daidan ban nan wallahi an dawo komai zai iya faruwa ha Oi la la la wallahi ya bige shi ya tsallaka shi kai kai kai kai kai kai kai wallahi ba go alƙawari ya bige shi kai ta ya yanke to eh ko ga a da nan za ta yi to masu kallon mu bayan gama wannan dambe wallahi ga wato dan yalo nan daga bangaren a ah, jamus ya wato kisan da aka wa ramadan wato naji an ce ya zo ɗaukar ramadan fansa to ga nan za mu gani dan yalan tula kenan daga bangaren jamus wallahi yau ya dira a jihar kano wato tun da daga garin abuja ya ji labarin wato dogon awilo ya bige ramadan ga shi ya dira yau saboda ya ɗauki wannan kai wallahi ya shiga baya jira dama wallahi baya jira ta ga dai don nan wallahi dai dan yalo baya jira shi ma kuma to ya zo da rama ramadan za mu gani yadda za a yi wannan dambe dan yalon tula to ga dai nan la la la la la ubillahi lazi a ah, ah, wannan eh, dogon awilo ya so tare shi bola gari don banna. nan ciyawa dan nazibi jiya kai wani jawabi a kan raba dambe ko hana dan dambe dambe ƙungiyar falasinawa wanda shi ke yi kirce su gaba ɗaya suka ce a gaya mata ya gaba shi su ma na su ɗan wata duk wanda ya raba musu ɗan wasu ne su hana a wajen ciyawa abinda suka ce a gaya wa kenan duk wanda ya bige shi amma ya ɓata kisa amma ya bata kisa to ga dai nan an koma sakamakon ya bige shi bai san ya dafa bai kara masa shine ya kashe kisan nasa amma wallahi ga dai nan a ga dai nan an koma wallahi wato dan yalan a ya zo rama wa ramadan yalan tula

yaro akwai matsala ya fi zama mota sai ko birnin sai ta jami'a wallahi da ba jami'a wallahi Allah mu inda ba a rabawa wallahi jami'a wallahi jami'a ya ya ya fita to ga dai yelo nan a dai mana dan yalon tula ya matse fa Wallahi ce na Allah ya rabu lissafin lissafin Bella wallahi ya bige shi wallahi b'a wilo ya bige shi a kamar inda kake kallo ya yi kisa ga ta wace tana ce tana kuri wa ta yanka to ga nan nan tsakanin mola-mola wato rishida, wato ilele garkuwa mai caji ga yan nan ilele wallahi ilele ya baraka masa duka amma shi kuma mola-mola yana yi na ja da baya baya to kai kai kai kai kai kai wala mola mola ya sari bakin ilele ga nan dai na ga ilele yanzu za a zabura shi kuma yanzu za a yi damban to ga dai damban nan la la la la la Ola ileri. Ha. To ga dai nan an dawo. Ha, wala ileri ya fara nausho shi. Kai kai kai kai kai kai kai kai kai wala ga yanzu na neman yau kai na kasa magana ma dai na tashi ko ga dai lambar nan ya ji wuya ya rike shi ta Allah wala wannan dambe zai iya yin kisa don wallahi <laughs> dogon abu ne daga bangaren jamus da shi da wato shagon bagon mai mutu to ina ji ya ji naushi wallahi ya ji naushi hannunsa ya tashi ina ji ya faɗa me ya faru to ba zai iya ba wuya wuya wuya ku ba shi hularsa to to fita kawai Allah kiyaye ina ba zai iya ba <laughs> shi ya ji me shi ya san me ya ji wallahi shi ya san me ya ji sani ka ku matsa banda bincike banda bincike shi ya san me ya ji ko ba haka ba shi ya san me ya ji wanda alaska ko kana tunanin da bincike a wannan abin ai ba sa ne ban na bincike kai a matsa a ce sai yayi shi ya san me ji to zai koma amma ba ba zai koma ba to ga dai nan tsakanin manu da ramadan ran nan dai an gidan banna an bige manu to ga nan yanzu za a koma tsakanin ramadan da manu wallahi dai za mu ga yadda wannan nan ma zai kasance to wallahi ga ramadan nan yake yana kewaye manu ya watsa masa ƙasa ga manu nan dai na ga yana gogogewa kamar bai yarda da abin da ya watsa masa ba <laughs> ga ramadan can yana addu'a ta ga ramadan yana addu'a ga manu a tsaye wallahi ga damban wannan ciniki ya riga ya fada mani dai shine mai bakin wando daga bangaren gurmada ramadan shine mai gajeren wando yankanken jeans daga bangaren wato dai jamus wallahi ga dai damban nan wallahi sai an tayi daga damban wannan za a gane wanda ya ci a wannan jarrabawa ga dai damban wannan lai lai lau wallahi ya tar ramadan wallahi ramadan ramadan yayi wallahi allah wallahi mani ya bi ramadan billahi lazi sai halaka shi amma wallahi ya kiyaya wallahi ya daba a ah, ramadan Aa ah, to to to to to to to to to to ai dai dambe dambe ba ƙarya ba ne ba a ah. to ya yi kisa amma kuma ya ci gaba da shi to ga kudawa nan suna je horuwa

amanar na mai sanata amanar na mai sanata ce ka sha ka ƙara buɗe muryarka ga abode na mai sanata sana amanar sa da lauyan nama ga ya ba sa da lauyan boka ka gode ma na oga sai na adamu ka zaure na gode ma na yado na gode da ogoshi ofisa ofisa ofisa Saka shara a faɗa a da kudawa su duka bayan gidan kuna annan magi ya kakashe kudawa su duka bayan gidan suna annan alhaji ga wani kira garba na gode ma na mai mai Allah san na'am ana gali Allah saka mai da alheri ceton da na wani ya bayar ya jauta ma mai ceton da na wada shi ba maryamu uban ga ya mu dan sani ba ban sani lulu wata kyau ta da kai yin lulu Gode ofisa ya kyauta. shagon wada da